yau laraba sha ɗaya ga watan jimadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyu ga watan Mac shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Al-Mulakhasul Fiqhi na Al-Mu'ali Sheikh Dr. Salih bin Fauzan muna Abdullahi Fauzan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba, mun shiga babi na farko da ke bayani akan hukunce-hukuncen tsarki da kuma ruwa. A inda bayan da Malam ya bayyana cewa sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci bayan kalman nan na shahada, to sai kuma ya zo da wani bayani da ke cewa abin da ke rabe tsakanin musulmi da kafiri sallah ce, duk sanda ka ga mutum yana sallah to musulmi ne, in ka ga mutum baya sallah to kafiri ne. Sallah ita ce ginshikin addini, sannan kuma ita ce abin da za a fara mabawa hisabi a kanta a ranar tashin alkiyama. idan sallan mutum ta yi to dukkanin sauran ayyukan shi sun yi kenan sai a karɓa. Amma idan aka yi watsi da sallan mutum aka tuhumce ta da bata yi ba, to dukkanin abin da wannan ɗan adam ya aikata to wannan bai yi ba, ba za a karɓa ba. Mun gano wannan da kyau ko? Mala ya ce wa ƙadar zukiratu salatu fi na kathira. Hakika an ambaci sallah sallah sallah dai a wajeje da dama min alqur'an alkarim cikin Al-Qur'ani mai girma ala sifatin mutanawwi'a ambatan da aka yi masalla sai ya zama a bisa siffa ne nau'i nau'i kun gano wannan da kyau ko fataratan ya amurullahu bi iqamatiha a wani lokaci sai ku ji Allah maɗaukin sarki yana yin umarni da cewa lallai a tsaye da sallah wataratan yubayyinu maziyatuha wani lokaci kuma Allah maɗaukin sarki sai ya zo sai ya ambaci falala da daraja da martaban sallah a kan sauran ibadu baki da. Wataratan yubayyinu thawabiha wani lokaci kuma sai Allah maɗaukin sarki ya zo ya bayyana ma al'umma abin da ya shafi lada da kuma irin daraja da sakamakon da zai ma duk wanda ya tsare sallah. Wataratan ya ha ma'as sabari wani lokaci sai ka gaji Allah maɗaukin sarki ya gwama sallah da haƙuri, wa ya amuru bilisti anati bihima, yana yin umarni da cewa mutum ya rika addu'a yana roƙon Allah maɗaukin sarki ya taimake shi akan yin sallah da kuma yin haƙuri, ala shada'idi akan dukkanin wasu irin tsanance-tsanance da za su iya tasowa. Akwai abin da zai zo wa mutum in ba Allah maɗaukin sarki ya taimake shi ba sai ya jan haƙuri. haka yanayi zai iya faruwa in ba Allah maɗaukin sarki ya sa ma bawa hannu a cikin al'amarin ba sai ga tsaye da sallah ya zame mai da wahala ko halin tafiya ko halin rashin lafiya ko halin canjin yanayin gari ko kuma talauci ko yaukakuwan arziki da dai sauran ababe da yawan gaske wanda in ba mutum ya dage ya yi da gaske ba sai ga sallan ta ƙi samuwa kamar yadda ake santa jama'a mun gano wannan da kyau ko wa min samma kanat qurrata ainin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min hadhihi dunya tare da wannan sallah ta zama ita ce farin cikin annabi abin da ke ƙara sanyaya zuciyan shi da natsar da shi da gamsar da shi kan dukkanin al'amura fahiya hilyatun nabiyina sallah ita ce kayan kwalliya kayan ado da annabawan Allah suka yi ado da shi wa shi'arus salihin sannan kuma shine take Shi ne kambe na waɗanda suke mutanen kirki ne kana gane su da kiyaye sallah a kan lokaci a cikin jam'i da kuma yanda annabi ya yi ta wannan shi ne kambin mutanen kirki Wahiyya silatun bainal abdi wa bainar rabbil alamin sannan sallah ita ce abin da ke ƙara ƙulla alaƙa mai ƙarfi tsakanin bawa da kuma ubangijin talikai Wahiyya tanha anil fahsha'i wal munkar ita dai sallan nan tana hani dangane da aikata kowane irin alfasha da abubuwan da shari'a ta hana. Duk lokacin da mutum ya ga yana aikata abubuwan da shari'a ta hana kuma yana sallah, to sallan ba ta karɓuwa ne. In har tana karɓuwa to zai ƙoƙarin nisantan waɗannan abubuwa da Allah maɗaukin sarki ke fushi da mai yin su Allah ya kiyaye. Mala ya ce, walamma kanar hadhihi salatu la tasihu illa bi taharatil musalli من الحدث والنجس حسب hasabil على ذلك yayin da wannan sallah mai irin wannan darajoji da waɗannan martadobobi da irin wannan ɗaukaka ta zama ba ta yadda za a yi ta inganta a karɓe ta a mabawa sakamako da yinta da ya yi sai in ya kasance yana da tsarki mun gano wannan da kyau ko shi a karan shi, jikin da tsarki tufafin da ke jikin shi ma da tsarki ya tsarkaka daga hadafi daga kuma dukkanin wani abin da yake na najasa ne gwargwadon ikon da Allah maɗaukin sarki ya ba shi iko na tsarkakuwa. Wa kanat da tuttaɓa hiyal ma, Mala ya ce a asali sinadarin da ake amfani da shi wajen tsarkakuwa, wannan sinadari ne ruwa, au ma ya ƙoma maƙamahu ta yammumi ko abin da yake tsayuwa a madadin amfani da ruwan misalin taimama, inda adamil ma'i inda aka waye gari mai yin alulan ya rasa ruwan to sai ya cira ta kai tsaye zuwa ga taimama. Saral fuqaha'u rahimahumullah sai aka waye gari manya-manyan malaman fiƙihun musulunci sun jajirce wanda ya kasance yabda'una bi kitabit tahara duk rubuce-rubucen da za su yi akan al'amarin addini suna farawa ne da littafin tsarki. li'annaha lamma quddimat as-salatu ba'da yayin da a cikin rukunnan musulunci aka gabatar da sallah bayan da aka yi zance akan kalman shahada guda biyu ala ha akan sauran rukunnan musulunci min bakiyyati arkanal islam akan sauran shika-shikan musulunci nasaba taqdimu muqaddimatiha to sai ya zama a fara gabatar da ababen da suke a matsayin shimfiɗa da sharan fage wanda mutum yake tsayuwa da su kafin ya fara sallah shine tsarki ko wa minha ce daga ciki at-taharatu akwai abin da ya shafi tsarki fahiyar miftahu sala tsarki dai ita ce mabudin sallah nas sai mala yace kama fil hadith kamar yadda ya zo cikin hadithi annabi ya ce miftahu salati at-tuhur abin da yake shine mabudin sallah shine tsarki wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya fitar da shi a juz'i na uku a shafi na ɗari biyu da talatin da takwas haka abu da a lamban hadisi na sittin da ɗaya ibn majah lamban hadisi na ɗari biyu da saba'in da biyar al-imamu darimi a lamba hadisi na ɗari shida da tamanin da bakwai al-imam al-baihaqi cikin littafin shi mai suna as-sunan al-kubra a juz'in farko lamban shafi na ɗari biyu da casa'in lamban hadisi na ɗari hudu da tamanin da hudu. Dari hudu tamanin da hudu min hadisi Ali bin Abi Talibin radiyallahu anhu a cikin jeren giyan hadisan Sayyidina Ali dan Abi Talib Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda. Malam ke cewa wa zalika li anna hadatha ce domin al'amarin hadasi da zai samu ɗan adam yam na usala hadasi kai tsaye yana hana sallah fahuwa kalƙufuli hadasi to kaman kwaɗo ne da aka sa aka kulle ƙofan wani ɗaki yudau alal muhdithi wanda ake sanya ma din mai hadasi duk wanda ya samu hadasi kamar an sa kwaɗo ne an kulle shi bai da daman yin sallah fa idza tawadda'a duk lokacin da ya miƙe alwala kuwa in hallal qufla sai wannan mabuɗe sai ya buɗe Kun gano nan da kyau ko? Kana yin alola shikenan kwaɗan da aka kulle ka ba daman ka yi ibada, to shikenan wannan kwaɗan ya buɗe kenan. Fattaharatu, malice kun ga tsarki a kaddu shuruɗis sala, au kaddu shuruɗis sala ta fi dukkanin sauran sharuɗa na sallah ƙarfi. Wa sharuɗu shi ko abin da ya shafi tsarki, la budda an yi ƙaddama alal mashruti shi ne abin da ya kamata ya fi dacewa a fara gabatar da shi akan duk abin da yake shi ne wanda aka yi masharaɗin. Mun gano wannan da kyau ko? Kai sharaɗi ne akan ka lalle kai sallah. To, ko sallan ba ta yiwa sai aka sa mata sharaɗin sai da me? Tsarki, to a fara gabatar da tsarkin kafin sallan. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Duk waɗannan abubuwan da muka karanta su gurguje-gurguje, Malam ya kawo mana su a matsayin shimfiɗa da sharan fage ne domin mu cimma makasurin da muke a kan shi. kuna fahimtar wannan da kyau ko malam sai yake cewa ma'anar tahara to a yaren larabci idan aka ce a taharatu lugatan a larabce abin da ake nufi shine annazafatu wan nazahatu shine tsabtata da kuma tsarkaka alal aqazaril hissiya dangane da abin da ya shafi al abubuwa na najasa kaman kashi ko fitsari wanda za a iya taɓawa a Jesu. wal ma'anawiyya da kuma wanda suke na ma'ana ne, kaman bacci, kamar gushewan hankali, kuma kano wannan da kyau ko da sauransu. Wa ma'anaha shar'an, amma ma'anan tsarki a shari'ance irtifa'ul hadasi shine ɗauke hadasi wa zawalin najas da kuma kawar da najasa. Kun gano wannan da kyau ko? Abin biyu ne, hadasi na zahiri mun gano wannan da kyau ko habasi na ma'ana ana fahimtar wannan duk ya mana bayani a cikin karatun askari da muke ko Allah ya sa mu dace ma'anar Hadas wal habas Mala ya ce, Wartifa'ul hadas ya hasilu bisti imalil ma ma'aniyya, mutumin da yake son ya kawar da hadasi dangane da shi to lallai zai yi amfani da ruwa ne kuma tare da niyya. yana ninyan kawar da wannan hadasi to in ya wanke da ruwa to shi shikenan wannan hadasi ya tafi fi jami'il badani shin a jikin mutum ne kamar janaba ya same shi ko ta tsarkaka daga haila ko jinin biki in kana hadathan akbar mala ya ce idan hadasin da ya sa mutum babba ne aw fil a'dha'il arba'a ko ku ayi amfani da ruwa wajen wanke gabbai guda hudu in kana hadasan asghar idan hadasin da ya sa mutum ƙarami ne. A wisti imali ma ya nobu anil ma ko ko mutum ya amfani da abin da yake wakiltar ruwa, inda adamihi inda aka rasa ruwan, awil ajazi anisti imalihi ko kuma aka gaza amfani da ruwan, wa huwa turab mala ce shine turbaya ala sifatin maksusa a bisa siffa na musamman da aka yi umarni a yi amfani da ƙasan wajen yin taimaman. wasa ya ati in sha Allah bayanun lisiffati ta tsakuri min alhadathai ne, Malin ya ce bayani zai zo dalla-dalla da za a bayyana ma al'umma siffan yadda ya kamata su tsarkaka daga waɗannan hadasi guda biyu. Jama'a kun gane wannan da kyau ko? Za a zo da gamsassun bayanai da za su nuna maka ya za ka yi amfani da ruwa wajen alula ko wajen wanka, ya za ka yi amfani da ƙasa wajen taimama, duk za a bayyana yadda abin zai zo insha Allah wannan dai a matsayin shimfiɗa ne duk da sharan fage Allah ya shiryar da mu Mala ya ce wa gardun al'an amma haƙiƙanin gaskiya manufan da muka tasa a gaba a yanzu bayanu sifatil ma'il ladhi bihitta bihi shi ne a bayyana wa mutane irin siffan ruwan da in mutum ya amfani da shi to tsarkin da ake nema ya samu wal ma'ul ladhi la yahsulu bi zalika sannan a bayyana masu kunga ruwa iri kaza to ko an yi amfani da shi wajen tsarkakuwa to ba a samu tsarkin ba kuna gane wannan kenan yanzu ruwa biyu za a ɗauko a aje mana a gaba a ce kun ga wannan ko shine ruwa mai tsarki mai tsarkakewa kun ga wannan ruwan to zai iya zama mai tsarki amma ba mai tsarkakewa ba kun ga wannan kuma zai iya zama najasa ne amfani da shi ma zai ƙara ma barna dawaki ne zai ƙara gurɓata al'amarin ne ina fatan mun gano wannan da kyau to kun ji aikin da malam zai mana a nan. kenan za a bi mana matakin dalla dalla ne shi yasa idan mai bibiyan karatun nan ya bibiyi muƙaddiman da muka kwaso a baya mai tsawo to abin da malam ya ambata a nan ko kuna ganin abin na bayyana ƙara ra'ayi Allah ya sa mu dace qala Allahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah maɗaukin sarki ya ce hakika mun saukar da ruwa mai tsarki ko mai tsarkakewa daga sama. Aya ta arba'in da takwas cikin Sotul Furkan. Kenan a cikin wannan aya Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana ɗaya daga cikin nau'in ruwan da za a iya amfani da shi wajen tsarki to ruwan sama ne. Saboda Allah ya kira shi da ma'un tahor ruwa ne mai tsarki a karan kanshi, mai tsarkake duk wanda ya amfani da shi. wa ƙala ta'ala haka Allah maɗaukin sarki ya ce na zilo alaikum minas sama haƙiƙa wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi haƙiƙa Allah maɗaukin sarki yana saukar muku da ruwa daga sama domin ya tsarkake ku daga wannan ruwan aya ta sha ɗaya cikin sotul amfali Kena ashe ruwan sama ruwa ne mai tsarki sannan ruwan sama ruwa ne mai tsarkakewa Kena in ka so kana iya cewa wa anzalna minas sama'i an tsahora. Allah ya shaidi cewa ruwan da yake sauka daga sama ruwa ne mai tsarki to in ruwan ya sauka shin zan iya amfani da shi wajen wanka zan iya amfani da shi wajen alola ko wanke tufafi ko wanke kayan amfanin yau da kullum na gida ko tsabtace wajen da za a zauna ko a yi ibada sai a ce e sai ka ce dalil sai a ce addalil fi ƙaulihi ta'ala وينزل عليكم alaikum السماء ماء ليطهركم به bihi mun gano wannan da kyau ku. Allah ya saukan muku ruwa daga sama domin ya tsarkake ku da wannan ruwa Mala ya ce wa tahuru huwa tahir, abin da ake nufi da at-tahur cikin wancan aya na cikin suratul furqan bi ma'ana at-tahir fi zatihi, shi ruwan a bisa tsuran karan kanshi mai tsarki ne, al-mutatahhiru li ghairihi sannan kuma yana tsarkake wani shi mun gano wannan da kyau ko kai da za ka yi amfani da shi to zai tsarkake ka shi yasa aka ce tahur tahirun bi nafsihi mutahhirun li ghairihi wa huwa ala hilqatihi ruwan da zai ciri wannan suna na mai tsarki ko mai tsarkakewa shine wanda ruwan yana nan a bisa halittan da Allah ya mashi ai sifatu hullati khuliqa alaiha yana nan a bisa siffan da Allah ya saukar da shi, sawa'un kana nazilan minas sama, shin wannan ruwan saukakke ne da Allah ya saukar da shi ta hanyar ruwan sama, kalmatsari kamar ruwan sama, wa zaubi suluj, malin ce da kuma ruwan da ya narke na raɓa snow da yake sauka daga sama, Walbaradi ko ƙanƙara, au jariyan fil ardi ko ruwan da yake gudanuwa a cikin ƙasa kalma'il anhari kamar ruwan ƙoramai, teku, rafuka, kududdufai, wal'uyuni da idanun ruwa da ke bulbulowa, wal'abari da ruwayen rijiya, walbihari da ruwayen tekuna, aukana muƙaɗiran ko ruwan da yake ɗigowa na raɓa a cikin indararu. Kuna fahimtar wannan da kyau ko in ya taru wannan ruwan shi ma za a iya amfani da shi wajen tsarki da kuma tsarkake abin da ake sa a tsarkake shi da shi ɗin. Kuna fahimtar wannan? To waɗannan ruwayen da ya lissafo mana gaba ɗaya ruwa ne masu tsarki kuma ruwa ne masu tsarkakewa. Mala ya ce fa haza huwa alladhi yasihhu tatahhur bihi min alhadasi wan najasa. Irin wannan ruwa shine ruwan da ya inganta a yi tsarki da shi daga kowane irin hadasi da kuma kowane irin najasa. In aka ce hadasi shine fa bacci, suma, bigewan aljani kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan sababin hadasi ne shi kuma hadasin tsura shine tusa fitsari kashi janaba haila biki kuna fahimtar wannan da kyau ko waɗannan su hadas hadasi ne wancan kuma su ne habasi Allah ya shirya da mu Mahala ya ce fa in ta gayyara bi najasatin idan ruwa ya gurɓata da najasa lam ya jizu ta bihi wannan bai halatta ya tsarki da shi ba min ghairi khilafin ba malamin da ya saɓani akan haka ruwan da ya gurbata da abin da yake najasa ne to maganar tsarki da wannan ruwan bai taso ba malam sai yake cewa wa in taghayyara bi shay'in ɗahirin amma in ruwa ya gurbata da abu mai tsarki lam yaghlib alaihi sai wannan abin da ya gurbata ruwan bai yi rinjaye akan ruwan ba fassahihu min ƙaulayil ulama mafi inganci daga cikin zantuttukan malamai sai ta tatahhuru bihi aidan cewa za a iya amfani da wannan ruwan kaga magana biyu ne dunkule maka ita anan idan wancan mai tsarkin yayi rinjaye ba za a amfani da shi ba kun gano wannan amma in bai yi rinjaye ba fa za a yi amfani da shi eh mai tsarki nake magana abu mai tsarki ai mun gama da wancan, idan abu mara tsarki ya shiga ruwa, wannan kawai ƙaunar wahid bai halatta ba, sai aka samu abu mai tsarki ya shiga cikin ruwa kaman gari, kaman kullu, kaman turare, kun gano wannan? To wannan in bai rinjaye a kan ruwan ba, za a yi amfani da shi wajen tsarki da tsarkakewa, in ko ya yi rinjaye, to shi ma ba za a yi amfani da shi ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Yanzu aka zuba kullu a cikin ruwa, ana kallon za ga ce, ai wannan ya zama ruwan kullu, to ba za a amfani da shi ba ana ɗanɗanawa sai aka je gasara a ciki ko aka ji ƙanshin ya canza amma ƙullin ya shiga ciki amma kuma ido ba zai iya gani ba ƙila an shinshina ba za a iya ji ba ƙila ɗanɗana ɗanɗano ba zai kamo shi ba to wannan za a yi amfani da shi kun gano wannan da kyau ko kuma ya shiga ko da najasan ne in ta zama ‘yar kaɗan kaga ya faɗa ajin ƙullate ni kenan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Ƙala Shekul Islam Ibn Taimiyya, Shehun Musulunci Ibn Taimiyya ya ce, Amma mas'alatu ta gayyarul ma'ul yasir awul kathiri bi tahirat dangane da mas'alan da malamai ke tattauna bayani a kai cewa ruwan da ya gurɓata ruwa ne ɗan kaɗan ko mai yawa, amma da abin da ya zama mai tsarki ne. Mun gano wannan da kyau ko? Malam sai ce, Kal ishnan والصابون والصدر والسدر والخطمي والتراب والعجين ruwan da ya gurɓata da a ce irin bishiyan turare yana saukowa ya shiga cikin ruwan ko sabulu ya shiga ya gurɓata shi ko magarya ta shiga ta ɓata shi kun gano wannan da kyau ko dukkanin wani abin da ake amfani da shi ya zama ya shiga cikin ruwan a ce sauran gasaran kullu yana jikin shi yana jikin bokitin ko bahon ko ƙoƙon, ko ƙasa ko kullu wa gairu zalika mimma qad gayyarul ma da wasu abubuwan da zai iya gurɓata ruwa mithlul ina idza kana fihi atharu sidar kama a ce kwano ne akwai ɗan sauran burbushin magariya au khatamiyin ko kuma ya kasance akwai alhatami ma ma'anar hatami wannan hatami ɗin suka ce nabatun min fasilatul bukhaziyya kathirun nafa'i ya duk ƙaho ya bisan ana ɗiban ganyen shi in ya bushe a daka shi wa ya ji alo gislallar ra'asi sai a rika amfani da shi ana wanke kai fa na ƙi sai tsabtace kai da kyau shine khatami yana amfani kaman sabulu ne wajen wanke kai da kau da dandrop da kwarkwatan kan mata mun gano wannan da kyau ko to me shi wannan khatami din bado na haka karkashi na wannan aikin goji ma yana yi ta na kuma su ba ruwa suke ba ok yanzu aka kalkashi aka sa aka yana yana maganin kwarkwata kaji kaji kaji kaji komandojin abu <laughs> Allah shi kyauta shi wannan hatsami din shi menene wani tsuro ne wanda yake fitowa wanda yake wannan aikin da yawan mutane suna fassara shi da me da bado ina fatan mun gano wannan da kyau kan abin da suke fassara shi kenan ce bado ne amma kusan ma'anan in ka je neman bado kuma sai gaba abin da suka ce mashi baki kuna fahimtar wannan da kyau ko domin kusa a nan kusa muna amfani da bado wajen wannan abin da suka faɗi Allah ya sa mu dace ko kuma ana ba mu sani ba wa wada fihi ma sai aka zuba ruwa irin wannan kwano ko bokitin fataghayyara bihi sai gurbata da shi ma a baƙa'il ismil ma, amma an kalli ruwan yana nan a sunan shi na ruwa, fa hadha fihi ƙaulani, to malamai sun yi magana kan wannan ma'arufa ni lil ulama maganganun sanannu ne a wajen malamai wasu sun ce za a amfani da shi wasu kuma sun ce ba za a amfani da shi ba wasu suka ce a in yi rinjaye ba za a amfani da shi ba in bai rinjaye ba fa suka ce amfani da shi ya tabbata wannan bayani ku karanta majmu'ul fatawa a mujalladi na 21 shafi na 24 zuwa shafi na 25 Allah ya sa mu dace eh shafi na ishirin da hudu zuwa shafi na ishirin da biyar kuna ku me yasa kuna ku ɗari da wani abu yasa to Allah shi kyauta eh, to kaga naku ba ta hakiki kenan namu muhakkak ne Allah ya sa mu dace thumma zakaraha ma'a bayanu wajhi kulli qawlin sannan sai ibnu taymiya ya komo ya tantance bayanin kowane zance da aka yi, wa rajjahal qawla bi sihhati tatahhur bihi sai amma daga ƙarshe sai ya karkata akan maganan da ke cewa ya halatta amfani da wannan ruwan. Jama'a ku ci. Idan wannan malami ya zo ya ce kaza halal ne ko, Wannan ya ce kaza haram ne. In malami na uku ya zo abin da ya kamata shine kalli maganganun duka. Kun gano wannan? sai ya ɗauko dalilan wannan, ya ɗauko dalilan wannan. Dalili ba shirmi ba, dalili ba ra'ayi ba, kun gano wannan da kyau ko? Kai da ka ce, kaza ya halatta mai dalilanka cikin Kur'ani da hadisi, sai ga dalilan. Kai da ka ce bai halatta ba, sai a nemo dalilan cikin Kur'ani da hadisi, da ya kawo, sai a dubi dalilin a karan farko, shin waɗannan dalilan da kawo a nan. Shin waɗannan dalilan sun yi mutsabaka da abin da ake son a kaba hujja da su, ko ko dalilan sun kalli nan ne, shi abin da ake nema dalilin kuma ya kalli nan. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? In sun yi daidai, sai a ce dalilan da ya kawo to suna goyon bayan abin da ya kawo. Shi ma wannan sai a duba haka, in haka ne shi kenan, sai a koma sai a kawo dalilan sun inganta? kun gano wannan da kyau shin dalilan nan hujja ne akan matsalan ko ko duk da sun inganta sun dace amma kuma an, shafe su shin wani ya kafa hujja da am wani ya kafa hujja da khas kuna fahimtar wannan da kyau wannan shine binciken da za a to malami mu haƙiƙi ke wannan daga ƙarshe sai ce to duk maganganun da aka yi na saɓani kaza abin da yake daidai shine dalilin da su wane suke a kai Kun gano wannan da kyau ku? Shi ne daidai. Kuna gano wannan da kyau ko Shi ne malami ya zama mu Amma mutane ne guda biyu suke saɓani wannan ya ce ya halatta wannan ya ce bai halatta ba sai na uku ya zo sai ya goye bayan nan ba tare da wannan ba to shi wannan shi ne karen cikinsu. Mashirmanci kenan. Kun gano wannan da kyau ku? Ya ƙara ma barna dawaki bai taimaki musulunci ba, bai taimaki musulmi ba, ba abin da ya yi. waɗannan da suke saɓani shi zai zo ya darasa ne a kan adilla sannan sai tarjihil adilla ɗin ya ta haƙiƙin magana to shi ne sai fitar wa musulmi abin da yake ne mafi ɗaukaka amma fa sai in dama sa'an wannan ne ko sa'an wannan ko yana sama da su in ko dama ƙasa yake da su duka to sunan shi mara kunya mun gano wannan da kyau ko sunan shi mara kunya ba abin da zai iya yi in ba tsiwa ba To yanzu kaga Ibn Taymiya da yazo ya ce malamai sun yi maganganu da yake ya isa ya magana akan abin sun ce kaulani ma'arufani lil ulama kun gane maganganu ne guda biyu malamai suka yi sai malaji sun mazakaraha sannan ya ambaci maganganun wa bayani wajihi kulle qaulin da bayanin kowace magana da dalilan maganan da wajihin dalilan maganan da kowanne na wannan ɓangaren da kuma na wannan bangaren. wa rajjahal qawla bi sihhati tadawkur bihi sai zo da dalilai ya goyi bayan bangare ɗaya ba kuma ba zai zo da ra'ayin shi bane a'a zai zo da wasu kayan aiki ne nashi wanda wannan bai kawo ba wanda wannan bai kawo ba sai kalli wanne ne daidai sai ƙara mai dalilan kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ce to wannan ne ya karkata to hayaniyan da ake a gari don Allah jama'a irin wannan ilimin ake magana kai sai a zo a ce wai ai ya kamata alagafa ta mala ai sai ai magana ka ɗaura kashi ko ka ɓata igiya ku gano wannan da kyau ku mashirmanta ne suka yi shirme wanda ya fi su shirme kuma ya raka su to kai sai ka raka su sai ga masu shiru Allah ya sa mu dace wa qala ibnu taymiya yace huwa sawab wanda suka ce za a iya amfani da ruwan in dai bai riga gurbata ba maganar su ne daidai li anna Allah subhanahu wa ta'ala qala saboda Allah ya ce wa in kuntum marada kaji ko kaga duk basu kawo wannan ba ibnu taymiya sai ya ƙara masa dalili sai ce in kun kasance ba ku da lafiya au ala safarin ko kuna alin tafiya au ja ahadun minkum min al ko ɗayan ku ya ji ya fito daga ban ɗaki au mastumun nisa ko mutum ya sadu da iyalin shi falam yajidu ma'an sai bai samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiban to sai mutum ya nemi waje mai tsafta mai tsarki ya taimama da shi famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min sai mutum ya shafi fuska da hannayen shi da wannan ruwa aya ta shida cikin sotul ma'ida wa qawluhu kun ga maganan Allah da yace falam yajidu ma'an sai ba su samu ruwa ba nakiratun ma'an da ya kawo sai kawo shi nakira fi siyaqin nafi a bangaren korewa to duk inda nakiratu ta zo fi siyaqin nafi fa ya ummu kullama siwahu duk abin da ba shi ba kore shi yake yi kamar yadda Allah ce la ilaha sai ce me illallah na kira ne fi siyakin me na fi ta ummu kullul ilah kun gano wannan da ku ai korewa ne la ilaha an kore duk wani ila kaga ila da ya zo ma'arifa ne koko na kira ne na kira ne ba alifin da lamu a jikin shi to wannan ya kore duk wani ila shine an nakiratu fi siyaqin nafi ta ummu wala tu khas Mun gano wannan? To da Allah bai kawo istisna'i mutasili cewa illallah ba, to shi har Allah ba za a bauta ma ba. Saboda wannan Allah ilahu ne, to kuma an ce la ilaha. Mun gano wannan da kyau ko An kore gaba ɗaya har shi, sai ce illallah, to wannan illa din sai kasance tufidul ithbat. Kun gano wannan da kyau ko Kamar yadda Allah ce wa ma hum bi na bihi min ahadin boka ba zai iya cutar da kowa ba, kaga wannan na kira ne fi siyaƙin annafi, amma sai Allah ce illa bi iznillah sai zama annakiratu. Mun gano wannan da kyau ko idan irin wannan ya zo, na kira ta zo bayan korewa to tufidul isbat. Ina fatan mun gano wannan da kyau, wannan kuma wani al'amari ne naku. Wala farka fi zalika bainan nau'in wa nau'in. To a irin wannan na kira in ya zo, in dai da ruwan, to ba bambanci tsakanin nau'in wanda wani abu bai shige shi ba da nau'in da wani abu ya shige shi ina fatan mun gane wannan da kyau inta kaga da dalilin da Ibn timiya ya kawo kenan ya goyi bayan ɗaya ɓangaren daga cikin ɓangaren da suke saɓani. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum